Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar da kuka sani. Darasin mu na yau zan nuna muku yadda za ka dawo da mutumin da kuke chatting a WhatsApp home screen ɗinka na wayarka. Kamar yadda kuke ganin wannan icons ɗin eh, na application ga su a haka to shi ma haka za ka ga ka mayar da chat uh, mutumin da kake chatting da shi ya dawo kan nan gurin. To me amfanin yin hakan? Amfanin yin hakan shine wani lokacin ba kowa ne yake son sai ya shiga cikin WhatsApp ya nemo mutum sannan ya masa magana ba kawai sai dai ka ajiye shi akan nan da ka tashi kawai sai ka danna akan sunansa zai kai ka cikin asalin chatin ɗinku da shi kawai ku ci gaba ba tare da ka je kana bincike ba kuma wannan abin ana yin sa ne ga mutanen da suke da muhimmanci a gurin ka misali budurwarka kawai sai ka zo ba wai duka mutanen ka na whatsapp ba wai ka zo ka yi musu kana yin sa ne a mutanen da suke da muhimmanci kamar budurwarka duk lokacin da ka tashi ko zuwa kai ka danna sai kai mata magana ba tare da ka shiga cikin whatsapp ka je kana ta binciken nemo ta ba to bari ku ga dai me nake nufi yanzu misali sai muka shiga cikin whatsapp kana shiga cikin whatsapp yanzu ga wata maryam ado mukaddara budurwa ta ce zaka yi wa budurwarka matarka sarwayinki abokinki mijinki gashi nan dai duk mutanen da suke da muhimmanci a gurin ka. ya danganta da su nawa ne ko kuma guda nawa kake so ka saka akan screen din to yanzu kamar ga wannan maryam ado din kun ga ga hoton da yake kan profile ɗinta bari ku gani kun ga sai ka danna akan sunan mutumin da kake so ka yi wa kana danna ga wannan digo-digon guda uku sai ka danna akai kana dannawa akai sai ka zo nan gurin da aka rubuta mo kun ga mo din nan kana nuna sai ka ce add shortcut kana dannawa kun ga me ya ce ma add to home screen maryam ado one by one one times one dinnan sai ka zo sai ka danna add kana danna kun ga me aka ce shortcut Maryam Ado created sai ka je kai minimizing bari ku ga me nake nufi yanzu kun ga Maryam Ado ga ta fito a nan gurin to duk lokacin da zan yi chatting da wannan Maryam Ado din ba sai na je na shiga cikin WhatsApp ba kawai da na tashi kan sunanta zan danna haka ina danna zai buɗo min iya chatting mu da ita kun gani ba sai na dawo cikin nan na je ina ta nema neman sunanta misali haka ina ta nema neman suna zan yi mata magana ba kawai daga ka tashi dama da ka buɗe wayarka yes eh, Maryam Maryam Ado ta ce bari in nemo ta kawai bari in mata magana ko kuma wannan mijina ne bari in nemo shi masa magana saboda na sa shi akan wannan home screen din na gaya muku ana wa mutane masu muhimmanci ne to yanzu kun ga kawai sai na danna akan nan ina danna kun ga ya buɗo min chat iyani da ita to yanzu bari mu koma in kara in kara yi wa wani a cikin abokanai na wa'anda misali zan gwada misali na biyu da shi sai ka danna a kan nan kana danna yanzu misali ga ga wannan datti wani abokina ne sai in danna akan sunansa ina danna akan sunansa shi ma ina so in sa shi akan home screen ba tare da na je na sha wahala kullum sai na zo na nemo shi ba sai ka zo sai ka danna kada wannan digon nan guda uku wannan wannan digon nan guda uku sai ka danna kana danna ga guri da aka rubuta mo kana duba ga guri da aka sa art shortcut sai ka danna sai kai haka kun ga ya rubuta ya hada min shi sai kai minimize to kana minimize kun gan su guda biyu da Maryam Ado da Datti to duk wanda nake so zan yi wa magana a ciki kun ga kamar yadda icon dina na kan waya suke haka abin ya kasance ba sai ka zo ka shiga cikin WhatsApp ba za ka yi musu magana kawai kun ga yanzu misali ga Datti kawai sai in danna a kai ina danna kun ga ya buɗo min chatin din mani da shi haka ma ita ma Maryam Ado din nan kawai sai na zo sai na danna akai kun ga zai buɗo mana chatin din mani da ita to wannan shine ah, hanyar da na ce zan nuna muku wadda za ta sauwaka muku wasu abu ah, wasu harkokinku na ma'amala a cikin WhatsApp ga mutanen da suke da muhimmanci a gurin ku kamar budurwa mata miji ko wani abu ina fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko a kan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa yadda za ka dinka samun sababbin shirye-shirye na da zaren na saki kuma wannan subscribe din da kuka ji muna ta faɗa muku ba komai bane illa yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji muna so mu yi muku sababbin bidiyo